ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون sannan suka sake komawa zuwa ga taurin kai da ƙin gaskiya suka ce haƙiƙa ai kana da tabbas ya kai ibrahim cewa waɗannan gumaka ba sa magana don me za ka ce mana mu tambaye su suna nufin hakan hujja ce a gare su sai ya zama hujja a kansu